yana cewa daga gindin Abdul Na farko su mutane ne butulu. ‘Ya'yan kunama ne, mutane wa’inda ba su san alkhairi ba, ba su san mutunci ba sannan ba su san kima da darajar malamai ba. Yanzu za ku ji daga kunnan ɗaya daga cikinsu, yana ba da labarin irin yadda ya ɗan fare wa Malam Abdulwahab. Malam Abdulwahab ya aminta da shi, amincin da har cikin gidansa yake shiga da shi kai malam har a cikin motarsa yake sa shi ya fita da shi a tattauna abubuwa masu muhimmanci tare da shi a kai shi makarantarsa amma yau ya wayi gari wanda i masa wannan halaccin yake kunduma wa zaki kai daga cikinsu akwai wanda zan kunna muku sautinsa za ku ji akwai wanda sai da aka ba shi dama cikin maktaba ta ɗaya daga cikin malamanmu sai da ta zama ita ce maktabar da ana yake shiga ya je bincike ya karatu a ciki amma a yau babu abin zagi a gurinsa sama da wannan malamin ba za ku ji abin da yake cewa ba za ku ji za ku sha mamaki ɗan uwa wannan ya nuna jarumtarka ko tsoronka kabiru ka san kada suwa kake magana fa ina so idan za ku yi magana ku dinga tunawa cewa muna garin nan kuma daga gindin waɗannan kurayen muka fito ku dinga tunawa ku dinga tunawa cewa daga gindin Abdulwahab muka fito muna shiga har cikin tsakar gidan Abdulwahab ina ba har wayo dai kuna jin irin wayannan kalmomin nasa na rashin tarbiyya ko kalmomin nan da suke nuna ina ji kanwarsa ce ta shi wannan mutum daga gindin wani wannan wace irin magana ce malam baka da tarbiyya ne dama haka na baci iyaka a sharɗin ka ga ƙware ashe akwai batsama ungozo ma bata gaza mai bakin sa ba malam wannan ba shi da mutunci ba mutum ma arziki ba sun hana shi wannan iskancin shugabanninka na na ka na madafila sun kira ka sun hana ka wannan batsar ba ka jin magana saurin kai ba ka jin magana ka kangarewa shugabanninka da suke maka magana to yana faɗa mana labarin sa shi da malam Abdulwahab da irin yadda ya shiga jikin malam Abdulwahab ya amfana da shi ta fuskar ilimi da kuma irin kangara da masa daga ƙarshe ya butulce masa bara ku ji butulu ina ma daga bance ni muna yawo da Abdulwahab duk inda zai je ya samu a mota mu fita a tafi har ta'aziyya a tafi ina ne a tafi ina ne ɗalibansa baka ji ya faɗa ba da bakinsa ya ce wani wani kaji ya ce ɗalibansa mana su ɗaliban malam Abdulwahab Allah ya sauke Allah ya raba mu da irin waɗannan ɗalibai marasa tarbiyya wani wani motsatse da yana zuwa da buhu wani bushashe yace wani bushashe yana zuwa da buhu daga hotoro yana zuwa da buhu ina da wani gana mastugo wanda nake cika da littattafai na karatu da buhu na ina da babur zan ɗaura buhun a bayan babur in shiga duk inda ake karatu sama da shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai da suka wuce baka ji shi malam Abdul Wahab ya faɗe mu ba dan Allah yanzu wannan babu mamaki bane ɗalibin da kai wa guzuri na ilimi ka shigar da shi gidanka ka shigar da shi motarka ka ba shi iliminka ya zo ya zauna a kujera ya ambace ka ice maka kura ya ce maka mushe anya wannan ɗan halali ne a duniya ina cin amana ina rashin mutunci sama da wannan wannan shine manhajin salaf wannan shine salafiyya saboda haka idan bafa hotora ya zage ni ko ya zagi malam kabir bashir ko ya zagi malam kakisu ko ya zagi malam alkanawi wallahi wannan ko a ƙarƙashin ƙasan takalminmu ba zai dame mu ba domin ya zagi waɗanda suka yi masa abin da iyayensa ma su mar ba iyayensa ba su ba shi ilimi ba su mala abdul wahab sun ba shi amma ga zagin da yi musu bara ku ji ɗaya abokin nasa shi kuma inda ya je ya yi nasa kalacen ilimin da kuma irin sakayyar da ya yi wacce take nuna irin tarbiyyarsa shi ne ɗaya ɗan uwan nasa da yake kusa da shi a zaune shi kuma bara ku ji zini na da atis sunan gaba ɗaya misali da yanzu ake magana a kanta Dr. Muslim ne jagoranta. Ni ai kaga ni yanzu a faɗin jihar Kano ai na ga min akrabin nasu ila Dr. Muslim. Na kai ni ni inda a ɗalibta ne kama har halkatu Amash ta mata Dr. Sani ina ne wanda ba mu zauna ba har halkatu Amash. eh nan ne raful malam dina yi na farko ma gaban da ta sani madalma bata ibn salah zuwan sa sudan ayo daga muna tare to saboda haka daga ta musulun ku dama wannan haddifa la haraj na'am yawa haddifa la haraj ko me kake tsammani akai wallahi tallahi abin ba da kake tsammani wani halalas hmm. yawa da yanzu duk wanda suke ta faman jin cewa kamar a cikin na matasan su ne makusanta su ne makusanta wake ta wa'azi su babu wanda ya fi mu kusanci ni dai a wajensa duk wannan dakta muslim dakta muslim din za kawai sai dai ka kalli mutum ka kyale kalas tun san da ya da alfin na ashar kenan in ya zauna shar da maza ni nan da kake gani maktabarsa ita ce maktaba ta nan nake rayuwa nan nake zama nan nake karatu sawa'un wato a maktabar dakta muslim a nan yake zama a nan yake komai a nan yake karatu da cewa ma ko malam baya gari yana da access da maktaban malam Dr. Muslim. Bara ku ji amma, bara ku sake ji. Gwam ya zauna shar da malam. Ni nan da kake gani maktaba sai ita ce maktaba ta nan nake rayuwa nan nake zama nan nake karatu. Sawa'un yana Kano ma ko yana Katsina. Kai <laughs> Allah al-Musan kawai dai ayi shiru amma ka gani amma ka gani na san Dr. Muslim yanzu sanin da yanzu za ka iya tsammanin cewa kai kasan saboda ka ce wannan ya fi sanin wannan wannan ya fi sanin wannan ni yanzu na fi ka sanin dakta muslim wallahi na fi ka sanin dakta muslim na fi ka sanin dakta muslim dan ikhwan ne dan ikhwan ne dan ikhwan inni kun ji dan uwa ko ku ji wannan magana bane za ku ji alaƙa safar da dakta muslim fa ya ce dalibta a gurin dakta muslim ya yi ta ya je mahalkar dakta sani a nan ma ya karanta raf'ul malam na na Ibn Taymiyyah anan yayi karatu Kake yana itirafi da cewa Dr. Sani malamin sa ne Dr. Muslim malamin sa ne akwai inda yake cewa ma malam Abdul Wahab din ma malamin sa ne amma za su fito su zage su su ci mutuncin su za su fito su zage su bari ku ji abin da yace zani na da atus sunnan gaba daya misali da yanzu ake magana a kanta, Dr. Muslim ne jagoranta. Ni ai kaga ni yanzu a faɗin jihar Kano ai ina ga min aqrabin nas ila Dr. Muslim na kai ni ni inda a dalibta ne kama har halkatu Amash ta mata da Sani ina ne wanda ba mu zauna ba har halkatu Amash har halkar Dr. Sani yake shiga ya je yi karatu ka ji ɗalibin Dr. Sani ne ko har halkatu Amash eh nan ne raf'ul malam dina yi na farko ma gaban Dr. Sani wadda bata bin salah zuwansa Sudan an muqaddimatu min sala ya gaban da ta sai daga muna tare saboda haka da musulmi ku dama wannan haddith wala haraj yawa haddith wala haraj ko me kake tsammani akai wallahi tallahi abin ba da kake tsammani wani halalas yawa da yanzu duk wanda suke ta faman jin cewa kamar a cikin matasan su ne makusanta su ne makusanta wake ta aziyar su babu wanda ya fi mu kusanci ni dai a wajensa duk wannan dakta musulmi da ta muslim din za kawai sai dai ka kalli mutum ka kyale shi kalas tun san da ya da alfin na ashar kenan gwam ya zauna shar da mala ni da kake gani maktabar sai ita ce maktaba ta nan nake rayuwa nan nake zama nan nake karatu sawa'un yana Kano ma ko yana Katsina kai Allah al kawai dai ayi shiru amma ka gani na san Dr. Musulun yanzu san yan uwa kun ji wannan butulin shi kuma abin da ya faɗa kun ji abin da butulu ya faɗa Butulu ya ce, su ne cikakkun ɗaliban Dr. Muslim. Maktabar Malam Muslim sai da sama ita ce maktabarsa a nan ma yake kama. Shi ma wancan ɗayan ya faɗa a gurin Malam Wana da Malam Wana suke kama. Saboda haka ɗan abin da suke tuciyar da shi suna da shi waɗanda suka yi musu riƙe riƙe hannunsu tun ba sa sa wando. suka ɗora sa kan gwadaban sunnan su ne su malam abdulwahab ɗin su ne su dakta muslim ɗin su ne su dakta sanin su ne iyayensu a sunnar su suka buɗe musu ido a harkar karatu amma yau ga garin da aka waya sun butulce musu sun juya musu suna cin namansu suna zaginsu suna aibata su yanzu mutumin da ya baka abincinsa ka ci ya baka kuɗinsa ka sa a aljihu ya ɗauke ka a motarsa ya fita da kai ya baka ilimi kyauta ba biya kake ba ai wannan ko baka bashi kuɗi baka yi masa addu'a ne kyau ko baka bashi kuɗi baka yi masa addu'a ne kyau Shi ne zai nuna cewa kai ɗan halak ne ba baka manta halacci yanzu wanda iwa malamin da ikarantar da shi ilimi wannan sharrin yake halatta wa kansa mutuncin malaminsa me damuwa kai dan ya zage ka ko ya aibata ka ya ce maka jahili ko ya ce da kai yaro Allah i kyauta Allah i shirya daga cikin malamanmu ‘yan uwa, da akwai wanda wallahi in sun shiga musiba shi suke waya. in sun shiga musiba shi suke kira je ya fitar da su a gurin yan sanda a gurin waye amma in sun koma gefe su zagar ce da shi dan sururiya ce da shi khariji ba abin da ba sa faɗa masa amma wannan baya hana kyautata musu wannan wani irin dan adam ne Allah isa masa zuciya ta karnuka wannan wace irin dan adam ne Allah ya jarrabe shi da ɗabi'a ta butulci wannan ba a magana jahilci me yasa nace suna da jahilci duk da awakka da salafiyya duk bala'inka da salafiyya da mannewa sunna da bin mazhabin salaf Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani babanka ne babbaka manhajin salaf a aikace bayan a ilimance da kuma a aikace Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fika ya fi ubanka ka je ka karanta littafinsa wannan littafin da Abu Ishaq al ya rubuta akan rayuwar Malam Albani ya sa masa al-Imam al-Albani hayatuhu da'awatuhu juhuduhu fi khidmati sunnah eh wannan littafin shi ma in kun koma sai ku ce Malam Sa'idi mai kwano shine ya nuna min littafin ya ce ga gurin da zan biya ciki a matsayin dalilin da zai hana ku karɓar gaskiya kamar da kuka yi wancan shi ma wannan turo na ake da shi kamar yadda amma Sa'idu mai kwano ne i turo ne da shi marasa mutunci wannan littafin na Abu Saqal Huwaini a a wannan Muhammad Bayyumi yake hakaito tattaunawar da ta gudana tsakanin Malam Abu Ishaq al-Huwaini da kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ina cewa Abu Ishaq al-Huwaini saboda tattaunawarsa ce a ciki wanda ya rubuta shine Muhammad Bayyuni al-Imam al-Albani hayatuhu awatuhu juhudu fi khidmat zaka ga bayan ya kawo labarin abin da ya gudana tsakanin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da mahaifinsa akan abin da ya shafi limanci da wannan abin da ya gudana tsakani sai kuma ya ƙara kawo labarin da shi Abu Ishaq al-Huwaini ya ce ya tambayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Malam Albani ya kai da kai da mahaifinka mahaifinka asali mun san cewa mahaifin Malam Albani ɗan ɗariƙa ne ba ahli sunna bane ɗan ɗariƙa ne mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ɗan ɗariƙar Naqshbandiyya sannan ya kasance masallacin da mahaifin Malam Albani ke zuwa yaje ya sallah a ciki da akwai kaburbura kabari da akwai kabari a cikin ƙabarin da a cikin masallacin da mahaifin malam Nasiruddin Albani ke sallah to amma da Allah ka taɓa ji ko a littafi inda Nasiruddin Albani ya fito iwo babansa rashin kunya ko ya ce ya fito iwo babansa raddi ya ringa kama sunan babansa falalar da take tsakanin Nasiru Nasiruddin Albani da mahaifinsa bayan abin da ya shafi ubuwa ya haife shi da akwai kuma falala ta karantarwa shi ya karantar da ɗansa alƙur'ani albani a hannun babansa ya koyi alƙur'ani to amma ga baban albani yau ya zama ɗan ɗariƙa ya kamata idan za mu koyi samfuri na yadda za mu mu'amalanci ɗan ɗariƙar da ike yin abin da yana kaiwa ɗin da shirka sallah makabarta tana sallah cikin kabari za ta kai ga bautar kabari amma me Muhammad Nasiruddin Albani iwa ubansa bai taba fitowa ya aibata babansa ba bai taɓa rubuta takarda ya yaɗa ta wa duniya yana cewa babansa batacce ba wanda kamar yadda daga cikin magabata akwai wanda yake cewa wanda iko yadda kai harafi ɗaya na ilimi a lokacin da kake cikin bukatarsa wannan ubanka ne a addini kamar yadda Dr. Sani uban baffa da ne da shi da abokinsa Abu Aman a addini zagin su daidai yake da zagin iyayen da suka haife su duk wanda ikarantar da kai ilimi ubanka ne Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani babansa ɗan ɗariƙa ne kuma yana zuwa isalla a masallaci da yake akwai kafari a ciki Abu Ishaq Al-Huwaini yake tambayar Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kai da mahaifinka gurin nusar da shi cewa wannan abin da yake kuskure ne ba daidai bane annabi ya hana albani ba zagin babansa i ba albani ba majalisi ya kafa kyamara ya dinga dura wa babansa a shirya na ce mai fatacce ba albani ya ce farko mun fara tattaunawa da ni da mahaifina na gaya masa cewa wannan abin da iba dai yake yi ba daidai bane shi da shi bai taba ba wani labarin ba sai da Abu Isa Kalhoyi yake tambayar sa yace kaji abin da ya faru daga ƙarshe a shekul albani ya ɗauki takarda sai ya rubuta wa babansa takarda falle uku ya rubuta masa nasiha a kan cewa sallah a cikin masallaci wanda yake da akwai kabari a ciki bai halatta ba ya kawo masa dalilai daga gurin malamai mabambanta falle uku sai ya bawa mahaifinsa cikin girmamawa ya ce baba sallan nan da ake da ah, kabari a cikin masallaci ga littafi a ga takarda na ɗan rubuta ta nasiha mahaifin albani ya je ya karanta ice da shi ka bani kwana uku zan je zan yi nazarin takarda mahaifin albani ya je ya karanta takardar nan ya ga hujjoji sai ya kirawo albani ya ce kai albani zo na ga kayi rubutu akan takardar yana kuma ka kawo hujjoji to amma ko hujja ɗaya ni ban gamsu da ita ba saboda hujjojin da ka kawo ka kawo su ne daga gurin malaman da mu ba ma izina da su domin mu 'yan mazhaba ne wannan kuma maganganun malaman hadisi ka kamu ko kuma babu ruwan da su haka mahaifin shekul albani ya gaya masa amma wannan bata sa ya sake fitowa ya zagi ubansa ba abu usaq al ya yace to bayan yayi wannan ya kai da mahaifinka ya ce to zuwa ne na je na rubuta littafin tahdhirus sajid an ittikhadil quburi masajid wannan littafi ne mashhuri kusan kowa yana da shi to wannan shine sanadiyar rubuta littafin tahdhirus sajid dan imamul albani a ciki ya kawo hana irin rubuta shi akan hana mai yin sujjada sallah kenan dangane da rikatar kabari ko makabarta a matsayin gurin sallah sai ya mai da abin littafi yadda ije hannun mahaifin ya je hannun abokan mahaifinsa da sauransu amma bai ci mutuncinsu ba bai fito ya zage su ba yadda ku kuke yi to wannan shine yadda idan mutum zai kwatanta mazhabi ko manhaji na salafiya gurin gyara wa na gaba da shi kuskure sai ka yi aiki da hankali ka duba ya ya dace kai ka san albani ga baika da kai a harkar salafiya ne to ga yadda ya mu'amalanci ubansa ka duba yadda albani ya mu'amalanci babansa ka duba ku yadda kuke mu'amalantar iyayenku na addini malaman da suka karantar da ku ilimi wanda ko babu komai tarihi yana taskace komai fitsara rashin kunya kangara rashin mutunci duk da kuke yi da sunan malamai wallahi yadda kuke za a muku kama tu Dan yadda kuke wa malaman ku nan wannan fitsarin wallahi sai ɗalibanku ku sun muku sun muku daidai ko fi wannan ku rubuta shi ku aje tarihi zai ajiye sannan a tarihi ana rubuta sunayen fetsararrun yara ɗalibai waɗanda ba su da mutunci maciya amana daga cikin malamai tabbas sunan ku zai shigo a ciki waɗanda tarihi ba zai manta da cin amanarsu ba malaman nan sun muku komai sun muku riga sun muku wando sun karantar da ku ilimi sun ba ku kuɗi kun karɓa kuma har yau a cikin sakon don kun shiga matsala shi kuke kira amma ku halatta wa kanku mutuncinsa yanzu ga a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mun ji yadda i mu'amalanci babansa ɗan ɗariƙa babansa da ike sallah a masallaci mai ƙabari. ga littafin kowa ya je karanta shi al imamul al-Albani hayatuhu da'watuhu juhuduhu fi khidmati sunna yadda ta kaya tsakaninsa da mahaifinsa amma ba zagi ba cin ta hanyar da ta dace kai wa'azi bai iya yi dangwa babansa ba sai dai ya rubuta takarda ya kai masa cikin girmamawa mahaifin ya nemi hanzari ya ce albani ba ni kwana uku je in yi nazari kwana uku ta wuce albani ya dawo ya suka dinga munakasha ta girmamawa da ilimi da ƙarshe albani ya rubuta littafin tahzirus sajid yau gashi kai ma za ka karanta littafin tahzirus sajid ka amfana amma ina record mai tarihi ya taskace na rashin kunyar albani ga mahaifinsa akan wannan matsalar amma ku yau a ce a fito da kalmomin da kuka yi akan iyayenku na addini malamai ka ce wa malami dan tasha ka ce masa batacce ubanka a addini kake gaya wannan daidai yake da uban da ya haife ka gaya masa yanzu a cikin kwala duk wanda aka ce ya dura ubansa a shari'a ba wanda zai mamaki marasa kunya ɗauke magana nan da kan isu ibnu makluf nuna take kwata kwata ba ka da hankali ashe duk dakon su majmu'ul fatawa din nan da ake yi a majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa haka yake cewa majmu'ul fatawa ashe gaba ɗaya jaki ne yake da kwallita tafai gaba ɗaya baya gane karatun ashe kawai shi yake biya littafin littafin na biya shi amma me ike kunshi a cikin littafin na sako bai fahimce shi ba kuma wannan karatu ne wadih kowa ya fahimta ibn taymiya na magana ne akan su ibn Mahluf. sai ike cewa ni ba zan taimaki makiyi na ibn Mahluf gurin ya cutar da shi ba kamar an tambaye shi ibn taymiya me yasa ba za ka taimaka gurin a cutar da ibnu makhluf ba tare da cewa ɗan ɗariƙa ne ya cutar da kai su ibnu arabi ne ga abin da maka ga abin da maka ga abin da ya maka makiyin sunna ne sai ibnu taymiya ice ni ba zan taimaki shaidan gurin cutar da ƴan uwana musulmi ba kuma kawai wani sai ya goya ya kafa wukatan kansa yana cewa ai ba wai da su yake ba ai yana nufin musulmi da musulmi da arne ma ya shiga kai ma ne kai baka ji akan su yake magana ba akan yan musulmi gaba ɗaya yake magana su su ibn makhluf din da yake magana a kansu da su yake nufi da anna shaytana yanzahu bainal mu'minina a kansu dai kuma ice walan akuna auna li shaytani ala ikhwani al muslimina wai sai suka dage a sai an kawo musu inda ibn taymiya ai su da yan tijjaniya ake magana da yan qadiriyya ma'ana kafirci a sufanci akan tijjaniya da kadiriya kadai ya tsaya ka ji wani rashin hankali sai ku gaya mana ibnu arabi dan wace dariƙa ne dan tijjaniya ne ibnu al-farid dan wace dariƙa ne dan tijjaniya ne shi ma sufi ne kamar yadda ibnu makhluf yake sufi ibnu sab'in dan wace dariƙa ne zindiki ne kuma kuma ba dan dariƙa tijjaniya bane sufi ne kawai kamar yadda ibn makhluf yake sufi hallaj husain ibn mansur al-hallaj dan wace dariƙa ne dan Tijaniya ne sufi ne gaya kamar yadda ibn makhluf yake sufi bal a cikin dariqar Tijaniya ma in ka cire suwana da duk cikinsu babu kamar hallaj babu kama ibn ko shehu tijanin bai kai su shedanci ba ko shehu tijjani wallahi in yaga ibnu arabi sai ya saurara shi ma girmama shi ce, shekul ashekul akbar ya ga oga to su duba tijjana bane ba manyan shedanin yan ajin su ibnu makhluf ne tunda su ba yan dariƙa kaza bace amma ibnu taymiya ya kalle su yace da su ikhwani almuslimin su ibnu makhluf to anan tunda ka san da su ibnu makhluf yake sai ka ce to ai ban da su ibnu arabi a ciki ka gano kenan kayi hankali banda su ibn al-faridi to kayi hankali ka zama ba mahaukaci ba to kamar haka da malam ya ce tijjanawa sai ka ce to sai banda su dan anti to kayi hankali amma an ka ce da ya ce ina kira ga tijjanawa wai da shehu tijjani yake kaga kawo ka ce ba ka da hankali ba ka san me kake faɗa ba ke sannan duk wannan fan da yake yi duk wannan fan da yake yi abu ɗaya ne kawai ba wallahi ba wai hujja ce bata bayyana gare su ba sun gane sarai wannan karatun sun fahimce shi tar ba abin da ya ɓoye gare su menene abin da suke son su koyi? za mu tuna akwai lokacin da iyalan malam ɗahir bauchi suka kama ɗaya daga cikinsu lokacin da ya yi wa babansu rashin tarbiyya ya yi masa ashar irin na 'yan tasha wanda wannan ashariya da zagi ta duk wanda kaji yana yin irinta ko ya yi irin zaman tasha akwai dai wani abu dai na harkar iskanci ne a cikin rayuwarsa ne don dai ba a makaranta yi koyi wannan ba ko ya raya irin unguwannin nan da ake harkokin shaye-shaye haka alama dai ta nuna rashin nutsuwa ko ba a girma a gaban manya ba yayi irin wannan zage-zagen a gamalan ɗahir Usman Bauchi da ya kunduma masa wannan zagi iyalan malam ɗahir da bauchi suka kai shi gaban 'yan sanda don a bi musu kadin ubansu lokacin sai aka fito da shi da sasari a kafarsa kamar ɗan fashi da ya fito da sasarin nan kamar ɗan fashi sai ya zo zai ba wa iyalan malam ɗahir bauchi hakuri, ƴan uwa musulmi ya ce musu domin lokacin da yi wannan kira yake ba da wannan haƙuri, mu dai ba da mu yake mu dai ba mu ya ba ba ba mu ya kira ba domin me domin mu dai ba mu kai shi ƙara ba kuma mu ba mu ne iyalan malam ɗayar usman bauchi ba amma da su suka kai shi ƙara aka ce masa sai ya yi bidiyo ya ba su haƙuri sai gashi ya fito yana ce masa ‘yan uwa musulmi ina ba ku haƙuri ni ne wa ne ai ba laifi ba ne ba don ka ce da su ‘yan uwa musulmi idan cewa da su ƴan uwa musulmi ne ga ibn taimiyya ya ba ku mafita ana iya yi amma ka tsaya kana wani rara gefe ai ba a faɗa ka manta ka faɗa ne bara mu kunna ma mu tuna ma idan wata kila ka manta bara ka ji abin da ka ce wa iyalan ɗaya da bauchi ba ina ji mantuwa ce ka sa gara maka lawa ko mantuwa tana cutar da mutane fa bara ka ji abin da ya ce wa iyalan malam ɗaya da bauchi bara ku ji abin tausayi wallahi rahmatullahi barakatuh a ah, yawan musulmi ne Adam Zubairu Adam yan uwa musulmi da Allah kun kai shi kara wayannan yan uwa musulmin da yake kira ba ba ba mu bane wayanda suka kai shi kara ne jami'an tsaro suka ce ya ba wa hakuri ba mu bane ba mu kai ka kara ba dan haka wannan sakon ba mu ka ba ba iyalan ɗaya rabauci ka ba hakuri dan haka ga abin da kake cewa da iyalan ɗaya rabauci ma babba yan uwa musulmi <laughs> yan uwa musulmi kake cewa da su ba aba ma babba ai ka ba mu kunya wallahi ba za ka ja mu da kace warahmatullahi wabarakatuh a yan musulmi ni ne adam zubairu adam wanda aka fi sani da babba huturu a hukumar jami'an tsaro ta farin kaya dss na nan jihar kano sun faɗakar da ni game da haɗarin wato wani zagi da na yi ga shek ɗahir usman bauchi a cikin wani karatu wato shek ma an wata magana suke ma akan wai wai in za ka faɗi sunan malamin ɗarika kana girmama shi kana ce mai shek to gaje na cewa shek shek ɗayar usman bauchi kuma an babba shek usman bauchi a cikin wani karatu na don haka ina ba da haƙuri ga shi shek ɗayar usman bauchi shek kuma iyalansa sannan kuma ina tabbatarwa jami'an tsaro cewa zan ba da haɗin kai wajen tabbatar da. Ɗan uwa musulmi kun ji wanda ya bawa haƙuri? ya ba wa iyalan ɗahir bauchi haƙuri ya ce da su ɗan uwa musulmi don mu ba mu kai ƙarar ka ba ma mu baffa ballantana ka ba mu haƙuri ko abin da kai mana amma waɗanda kai wa laifi suka kai ka gurin ƴan sanda aka ce yi bidiyo ba su haƙuri da ka tashi sai ka ce baka ce assalamu alaikum ƴan tijjaniya ba baka ce assalamu alaikum ɗahir bauchi ba baka ce assalamu alaikum iyalan malam ɗahir bauchi ba cewa kai assalamu alaikum ƴan uwa musulmi su yan uwa musulmi man bafa? iyalan malam ɗahir usman bauchi su ne yan uwa musulmi to me hukuncinka me hukuncinka daga cikin malaman mu akwai wanda ya fito wallahi sai da ya dora hannu aka da ya ji wannan jawaban naka ya ce wannan illar da iwa sunna wannan <laughs> wannan tsoron da ka ji wannan tsoron da ka ji ka firgita ɗin nan malam bafa. ya ce wallahi an yi wa sunna illar da a shekara arba'in ba mata ba <laughs> ma'am babba <laughs> wallahi cikin malaman ma akwai wanda ifto iya wannan maganar malam ya ce wallahi shekara arba'in sunna ba a yi mata illar da wannan jawaban naka suka yi wa sunna ba ka kalli yan tijjaniya da kake kafirtawa ka ce musu yan uwa musulmi ka kalli malamin da kai wa zagin tasha zagin da ba mu san a ina ka koyo shi ba ko kai zaman dandali ne wannan zagi da kai wa wannan bayin Allah ka zo ka ce Allah iba ku haƙuri sannan ba shi kaɗai ba har da iyalansa ba har da iyalansa ka zo kai bidiyo ka ba su haƙuri malam baffa bara mu ƙara tana maka bara ka sake ji kada ka ce mun maka dungushe ko rahmatullahi a yan wani musulmi ni ne adam zubairu adam wanda aka fi sani da bakwa yan uwa musulmi a hukumar jami'an tsaro ta farin kaya dss na nan jihar kano sun faɗakar da ni game da haɗarin wato wani zabi da na yi ga shek ɗahir usman bauchi a cikin wani karatu na don haka ina ba da haƙuri ga shi shek ɗahir usman bauchi madalla kuma iyalansa sannan kuma ya ba wa iyalan shek ɗayar usman bauchi haƙuri ya kira wasu da yan uwa musulmi wannan kwabar da ita yake so ya wanki duk wannan rara gefen da ake duk wannan rara gefen da yake yi wannan ramin ne da ifada yake son ya fito daga ciki durƙusawa waza wada ba gajiyawa bane